الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمي مسلمان غاو سلامين كمان دي عندي سنة تفسير دي إمام مالك إسلامي سنتان غتي عندي كو كاو كنتاو يفندي كنتاو رمضاني سعدون يرديون hidio on lusko un hijiriya shido yin kakkal zina makan tawo nasara yi kawo hindin fiyak eh? kanta tawo mace sadu indin hindin lusko diwon miladiya tafsir ne insha Allah suro suratu ali imrana yaranciniyar insha Allah aya don aya ah, kan dawo mi aya ah, kun dawo mi dawo na'am me o min tirin mi rin cinyo aya kun me o min ah, bismillah na'am na billahi alim إن الذين تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين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 ukamu text message zujo? yakero zuzuna ro ciruko. chiruko ukamu chiraram lan chirayin uru chiraram den kra gullu chinu mana mamaranti maranti dilan marum lan beji wata ida zufuro sukuna kana muradin zira wulan ma no ya so ndi nan kadro wa wazina wa ayuwa kintaro awsidi ba wa ayuwa iso ndi da eh, ya adewa fili zina shi samin mare an da kororotu au bayan latiriya korodiyar latarro sun gura ya tayyan ba su kam da ya tayyan ba kuma maranti guzinar su maranti da ya takin ba location da ya gullin ba amma wunan wani a wayi misalo wa alanya amma wala mai salan kuru adayar gana furumturu cotto furumtuturu ranar bai nan zuwa wallon ma a wala kurum bai cotto furumturu watana kira grasandir tam girnimin awre shuru kono chok girtano indu tam girnimi da kollimin da kama oshimar sidin nozina wani da yi ga radio lo gaino da yi har wa ayi waso wani inde suku kamwala ciraram din suku ayi diyen yayi ayi sadin yayi wa sai ya alakan dindun wazu da ji alama lamar kirawe kacin zar gawuro sahar kasange lamar karawe kace duro gawo subhanallah kama kama karawo duna rowal duna alaka rowal jada ile lesbianism non ma ada yero isi gayya sai ro gulzina shiro waya sadu dai gulza sha ayuwa amarikan tamajin dai suro amno asayin shi kam da sirna iladin kama wade falza shiro godiya a shade nyiro kello tuzuna duwo hangal gana ne dai sai na kamar kraso yafanjin da yau kini ndimi manatu au kini da a yi wukiranye ayidi o maturo sandu a awon jimari sor wallo kam ya yi fanjin ba shiro kollata andi amanayin kin tilo min zidu kan mu kazafu diwo isror e raksa gaid kazafu diwo isror e gaid kin ndimi zirukuru ariye e biu kaba'ir kin ndimi kuru kamma ayuwa maturo shinzu ga arshe ka bayar fal kini ya kami zirtarwa bajin ba shi biyu kura ka bayar. A awayin samma nido ya kirma shi kamu dai gamin sha barnaturon manimin sun zuba barnaturon manimin da biyu wa aikin nima lilimin no ne kwallimin niro kwallata kwallin ba niro kwallata caman gawa man yero gulguna kiran da kamin da gaden gade kuren na lalabtin sara na alawa na in yashi muzu a wala kamna kirma ra larugulle larugulle makalanzin kon rama shi wanda shi motumi wa ma shi motunin yiro kollata diyor kwalluma nankaro. karo yiro botu abo yamba kaman da shi makam shi motuma da yin yi kamuru a wadimin nar sura arin guro kirani kammal jirbiron ya balawro majin na sura arin guro kirani min ma wallahi alam nan karo dimin na wallon ma indin pal imma kam do nya karu jin tupcin nya karu turwazu koljin imma turwuntu awanzu awdunon za ko zina karim da ko zina min kaman da ya shari zabcin qul huwallahu falaki nasi falaki nasi ya aya min tiran qul huwallahu kullum ya sai bi annana min wajiya kira da shi biya kaci mai gundumar wanzu ko numfantin yayi kaci mai gunduma ma shi ma kirawo karuyin kira ko da shi yi. biya ka darura gwi darura wallo ma ka ci me gindimin wa kullum wallahu karanimiya falaki karanimiya nasi karanimiya repeating dibin nanami da cira abla dibin kal moto girnimin kal nan ma tusunin ya amma yayi muko bin jurum da modo animin jamsha simana dibin amma sa modo ar dibin din karunu mo yike modo ar dibin nono ne ta jurum gonma au awum counter um gonma modo ar dibin fomni min suro mutu en lemin au majalisan tusunimin ba mare rangum dimin isau awanya banazin amma totkine wonde moɗo ha dimi nin jes dinar wallum dinare shiman guso kirnimi biya dimi subhanallah dimin subhanallah subhanallah subhanallah ni kam zalama ngai awana alhamdulillah alhamdulillah ba awra awrin hangalum goruma mare arwato sa dimi ni dimi nono ne mun ko min awra me kurmudo a dimi nono ne da yi jina da yaro subhanallah dimin da da zutin kul wallahu falaki nas yaro wanda kam gomi wallahi ne yaro gunge sura adu waja sayangu ro karatiru cha sakranimin din awala dawratan yinan karojinan tarwa shimma shimen lorwa wata dawrtina dawrtuna sura surar karanimin ne sauran kaman da banna zina rumiya wallahi a jamnimin gaddero nya sura ada firtuwa gon yaro misali ke dinan kam kan ga mu daraja wa miya ba ngalte kan ga mala sallallahu alaihi wasallam daraja wa tudi ngalte dia daji darajar za arin gason dia Siru! njiro baran makwalza nji shi ma dukkan gaya mai sa siru da ya sha kiro kan tawo falfalli a sur ara kiro kan gaya ya Kala kalan sirrin din kilasirin kwasa kilasirin da zawai sirrin din har kan gaya ya sa salan a wani manazinar ma noziro wajen amma wahayu da lezi wahayu affecting su dai adiro kan gaya mai ala kalan sirrin a yi sha zuksuro noti shi ya nozin kam gare no zi amma kamande no zira ada ido kan ga mala ya bozina leccin don nashin gono dajin mala ya indi isa na falna kalan zai nafsu falna shin zai nakon da mala ya indi dukatin zan mana zin kan ga biya shi ma hawar da cin shi falde ayin sha su tawo da shi mala ya falde a shiro sihir ya sado ndu shiro sihir sirin su falde choro ya a kam ga ga labiniya shi ma sihir sirin dalan na ga ga lan suro baramin suron jira kaukara rogina ta da yake ga mala ifano sallallahu alaihi wasallam kanacin na yayi ya jire sarman sawabozu leno baram nan ga inga yid nzun awnu ya lan kawda hamnu ya sihir tsoron beji gono tulo le za goza chawda ndu fal fal fal gari-gari min tilan kan ga ana nan karotudo ngo wune do kan ga ana mar suru ati, ndan dukantin kam so klaro sai yaro min naru ko a isin duzuna kamo ya kwaro sidin kamo ya domar sidin duri domar sidin siyasa mai siyasa ma wanda ya zero sidin kasu mai kasu mar sidin cida ma saya ma duk sadin. da duk kuma da falaki a nasi a ci shawo wala auzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad sura aya u wala auzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas aya arak kalima aya mai yantilan dai kundur pal pal pal ndu mai yantilan aya karatu na usurin ndu fafarcin fafarcin fafarcin aya mai yantilan karatu ba ndu fafarcin daji kan mara ya bangaji arfalaki anasiya kul huwallahu a wasu guntuna da kul huwallahu duk daraja nzira agudo insiba kuma ya kuma nzongoro akambatiwa suru sura ganadi nsamma mbeji da isa ya waja nanani nanani nanani wallahi kamla nya karujinno nya tarajinno ala mudimin ma sura arnguro kradimin azkar mu ciskuma yawo kamla arin manajin ba amma shiro kutuzina ngawuzi napkin la risa yoro kutuja bokar zam isin yan shiro wa ne shiro wa mi alamar zuturwuntin au lortil au zorijin ar am falfalle yakkunon ngana isawa na za indiko nga farkamu kurun faida tenlan har boka da sayar kanadi sadu andiya afunu afunu ya lortin andiro woltin kam cirara andiro cina diro woltin anna kadoro modu ambursani ngillar ni kama da kul wallahi falaki nasi kirani in makaran zuro woltin in matubcin dina kuya dina da izu faltina am aman gatar ganar wallara kam timanimi aman zuin kam min ya tarwajin kam min ya wajin kam min ya surajin, chaman laira wa tukarin ja am aman gatar ganar wanzai arshi majina kirma ido ni kam zo mu'amala dimin ma a wajiriya da nguru min kam na aman nimin kasu dimin no saya dimin no cida dimin no siyasa dimin no ayi dimin ne kam na tumanimi nga mel le zanan ya sulore kur kam bursan ma idan dai dinar gairo wanzina da ni ga gana a justin dimin so, kanadi gone ngila kanadi tibigi aw nyiro waziya kanadi gone kalama ratkune adam mukwam eji amma hakku malimiya biyu gantuma idiya wa mani tara alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tara alaikum kam aw kutu nyiro sidiya nyi aw sirna idi kala kuno amma wanda kala ga koji diwi widiya juri sunna ka ande rinna kure din kanadi gone gulin nyen ne biya are malle ne amma nyero gunguna kirma a josin dikna salan kam dingiri zille jinno sun karari jin mare wanda yawdu kirma har ala shira da tun subhana subhana a josin dikna gana sami yoko yawo sami ko gultiyar kamuwa lawa shawru yikinar biangillar koko ne falaki nasi ya alama rumiya sujada min alan gorne ala kuro durun za ko zira shiro ginazu nyanja su kolduro kuru suro sujada yalan tilam nimi rang alan gorne min ayuba tilam nimin rangam alangoro din ayuba arshima ma dimin do dina ku yedu ada yijin bar worona mojo kanari chotto woliman nyiro zawain nya zawain yiro kutu sadin ya bor ya wa kanari chotto wolima gana kaziya ha tawan nyiro guta gungana kanari gowo ya kalbiya ala shira da su ala kaman da ya sunna rawaksu ala kamandi shi shiya siriu ala kamandi daji kamdo da karun zina ubat yarin bi madi wa ziyade sawlan ana kamande panzu tupsu wa za awda kolze ana kamande andiro her tawassu ana lardiya bulan diya ro her andiro tawassu kamande guljin innal ladhina kafaru amdo yakridizana sodu lan tugniya anhum amwaluhum liman zai sayro fayjin ba sai ya fayjin ba azaw kuma yaro liman zai dabcin ba azaw kuma yakin ciro dabcin ba na lan innal ladhina kafaru sinadu wanda ni zan namdin a da ikir jihar sai alman zai faijin ba ku zanar ale musulma da ande alman da faijin na ande fairajin na wanda gulmi a a tanyi musulm kiram diwar ala ya gami ma liman ne a fiman yin rafu fairajin ba liman da dina cin zo kurud liman sabtin rumina a wasu kin liman ne yin rafu fairajin ba na ran kama ya guntun zirin liman ruma har jiribiro samnimiyaye a wurin furo tukuna da falluma bu iske da misalo milen mi ombero wolono laran nanzin milen mi ambero wolono mala ba billion fal bero wolono sharum nanzin billion mi ombero wolono goymar nanzin du hindi bero wolono ari misalo sama kuna amma aure kuna Allah diya da sama awu falduma wudo ina miliyan mi ombe ba da de kimakji yuce bukin ngila dutike mukin ngila garin namin na rakinar dinan leyin kiji yuce yakin nda liman lan awa ada ko zina tirin nan ya wuro gullo bumin yamin mumin garin nan mumin awala gadin biya na'am kai kanuri kazi ya diya kamun gira mumin no albi akuma shiro awala ce male zika musu mu'min a ka kafin zai ya yo a wa'ar malaman nan tidin bumin yamin garin nan mumin kazu mumin amma afi kuna da yin gun ziyai ada ko zina tun mararin mdin ba suro gam nan garin nan mumin ne duro gayin marar gam na laro le tuso san masuro gayin kazu mu rama mai umi ya rufalle bi al mandan awa ayi da madimi kuru awar yiwu yum bummadin awai aje da adam mana na lauro no niminde wonde dinada appimaro ya wonde limande nyadi wole suturu yiro bummay e awa india da da kime girmo woro na yada e jesin sinna kwar basuro mi yizna buro yiko e iskna karawro moturo isutuluna tini mo fayda jinma nafsira dai dare da ayi manimin shatulo mani min ba karawro wanzina jinaan bi anyiman diya ayinum kuram ayinum kirmayin mi ayi ayinum malum num ayinum ngilami ayi kayino atta sai tini mitulumiya rasuli ba kirma ashe timati zan kayiro ciro ala num kam nasiru lezin jalzu citulo ngaya kayino arma lotar kami auzuna yaro gurusi lezin napcha bubutu kawdi wafantin kayino idma she lotar auzuna yaro biya kam galo zuna kayino runzu kam kare kiri zuna ka yino runzu kam ko sela ko sela zuna ka yino zuru samma ka yino adma gari we ka yino mai jina ye ka yino tala ye ka yino yimlan tala idma ka yino zuka siyo gari we yaro ashe na Allah no nimin limandu shari wa shima sha bum nye da tuma yangawan awungila limandun di wanda ya limande diwon li sutulu yingo shi kidaramzo kuru awar tiri min tulu min ma garantimin balbal fan min namum yarnin ba ra kam balbal fan zai nafsi yarji nan biyo ba kam balbal fan zai nafsi yarja ba num zori suna garantimin garantima da man kuru surom du guru zina ro wala na ko du pantir kam dia pantir ramba kam dia pantir ramba tullimin tullimiya kur mukom shawli tullimin nyigin yeyan gem jermiya lum danimin ba awru turuma liman doyi sha girlari min diriya ka zumur wallo ne dingin bonu mwane bonu mwane dingin wanda liman da ya kirma samnuwa dinan shiran faida tiwin shiran awrawa diwin da alar ashewma imlera waja raksa apinduma ayman ya faijin ba. wala auladukum wala dulindo dulindoru nyero faida ba. na nyero faida zenaru dulindoro tarbiya ya kirawa katan nan napkono ya nyendi baro wallau ya ana kam ni kuraro gawurzu kam zu kuraro sada sidin boho la lajin modwa la sidin tudu adda e tarar shiro faydajin e kuru zannan nyiro rubti tarar futu kaba de soro luran zai gutuna ide amma dunya anar abanni mi ma alman ma duri ma wannan nyiro fayda e zai kam rumin account tun lumanza akawna na kadalan limanza biji durizu tarrata durizu ministry ala cira zai nan gayin kasu sari turu kace zan kirawa sabta nafsar mitin sari so wu adu futu mangun futiya falai falai ba ya runzun tada ya e runzun fero ya e runzun duso runzura duman duwi ai marfa yana jin ba min Allah shay'an azaw aran affi mafai jin ba wa ulaika am ayin sandikir a adu an faida ba adu hum sandima waqudun nar kiska sai ma kiska kanniyo kur kannu je sajjid ma warjid azaw shalo zawo ba kannu gajin bawo illa nyir tuuru tikiyaru nyima kiskanzo kur nyida tikiya nyima kannu da yikum gajin Kuru gaja nyi chai da ba kur warjid an mar kamande waqudun na, taman aw suka kannu aw kannu a suka kannu da gajin da kawwa adam mana kawwa adam mana sai ma ka zo ana ashirin da kano razaksin kano laira ya zau dina ya adiya ayiye ido jiram ne wune kanu dina ya adiya ayiye kanu dina ya rin num zaun zuri falfalfalle firak lariro kawan nimiya don yi, num zau kanu laira yau firak lariro da fitilu ya sha kamar kano nda misal biya awala kanno ya mu muko mgna ne au sakan buta kanno ala muko ntai nda kolle ayi yero pani min au tin shay sulurnan au awala sulurnan sarin cimo ya rigna ne tilamnu samma ufejin gile awade rinya gotu surodro jirai adiya nya suroro kontiya ayi kurkanu leira ya jiri sambin adayi gi kumodu yedi dalma surorin adayi suroro kontiya kurkanu manya kontiya kanni azawur manya ba. malayambe kanuriya siya warji ba arma kiran za kam azubtu yanga ko nuro tikira man go kalaji go kaji go guduma go kunjar a kare azawo no ma alan da ba jiri jiri kanule rai zo kurkurmu ba ai awar zo ku jina kauro aro ne don da kamse na ikiran za sakin no zai mashin injin moto yaso awgab sira yaso wasayar kuttu ar sammatan birjar kirmata miya kuwari jiringi unzuma 44 akojimba sitiari ya 44 ya yo shahar 48 wale ja ayyar tuba 48 wale ja ayyar tuba kam gu lortin bara tuba ma ai kam gu lortin wati asham gunatin da ma ban yiro ma kam jana times misalo aa 44 le yana abatiya utu guldan na kirmar kam jana times aa shi ma kawo da wazanawa kurubi tajriba kurasko ko ya ada irma zoro kam biya janata yanzu e iyar wallahu alam kada gun zafa gana kurujiyar kam no zina ya wuro gun zina sai ma kauro saranyo ukula yin goko e e ngoshi am gade ada kauro watana watana watana korkuna samanyiro e e e e e ze amma malaria nya kuno tuda chamanyi e e ma chimanya zoro kuno zina ana kamande azawu layrar ashirin da zaksa noyenun ba azawu da ya kuru ya kanu zaude wallahi kanu zau كدأب آل فرعون وركمندي ناو أكران ما أشعر ناو تنكران كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كمان ديونو أبي ali fir'auna na'lan alkafu litashbihi aljaru wal majruru khabarun li mubtada muqaddar ay da'abu haula'i ka da'abi ali fir'auna halloy kirdiyaloy kannun tusain ma'adu adan zari lamar zari alama lamar jami fir'auna yidi nimnirdin za azaban za ma adai hidima fir'auna da kirdi kura wallazina min qablihim alama haldoyi amdoyi auna fir'auna isenu isana ye diyoyi ndiso kaw fir'auna kazzabu bi ayatina ayandi kattuja fa akhazahumullahu bi dhunubihim kamande biyun zai biyun zai sola sadiya sita sandiya azqoro kaw fir'auna tukunatu no nayinuhu na? a kaw fir'auna ro tukunatu no kaw fir'auna ro tukunatu no nabi nuhu tukunatu awa nabi musa mare tukunatu fir'auna duro kawo fir'auna ro kingam tukunatu ino nabi nuhu tukunatu na nabi nuhu kirdiyada la muslim gara zabandilan sai kirdi zana da kaman da sandiya njilal yujo tufan ambaliya isu dina sammal kono kidin ndi mizirijami nabi huduye sen yekir da dunon zan gata deyingata kamande sen yi jo baro wallada muminal kuma da ya kawo jami yi salihu sai ya ada da ya an gartu zara jo muminan zara ma shima zina min qablihim do kamande azawun zan sandiya diya kapcita sa kamande azawuran kinjiya su ta a kam sandiya diya mom kwaltuma ba illa kamar ramdan shi masu rana sadiya kwaljin wallahu aladin shadidul iqab azawun zuru zawra zau azawun zawwa kul gulle lillazina kafaru amkir diya sadro satughlabuna hayyaro nyilan nasartin ka nasartonin kala dolar nye ya gallabtin ngawo dinan nye ya gallabtin karundo zatu nyero kuttu gnatuna yengawo diman wa tuhsharuna nyindiya tisangi sabtiyin ila jahannama kannu jannam miro wabi salmihad hirnoro mo shi jahannama da dibi kumandi tawaduro komandi kanu jahannama hirnoro mo wajia zawuro diwi batti ala ashira zaksa kannu jahannamir num kambo zurnori mi arama kanga mara sallallahu alaihi wasallam sha sawa madinan nafsana adaido nafsana tusain adaido daji awara kamtuna bangara kora a jabba hangal shi sangin ma jilibiya bom su kurda adairo ndiso yano kange mara sai ya coro sallallahu alaihi wasallam ko fanuwa alko ayyar nunuwa su siya ciwaro ya ko ayi mara yin da ya rasu, lalla ala kan gayam za sandi ma noza sandi no to kallata kan gayam ala sha da kaula kura kambo kaman da amari cina sha tumbal zana suru kanu jahannama yaro sidiyamen lejin awa kannur sidiyan mare zanna samilan kannur sidir biya bularuma biya liyeno kawru kumande amaricina tumbalzana lejin lejin kanu jahannama suron dia duk lejin lejin lejin letiri yi ku sa pitulu sa pitulu da isarin kan gaima da ya matan buyi mari kan gaima da ya sa ya kan ba bayanu sa hawar cin da sa zafira kan yakin da masu buruwi sa pitulu duk lejin leti kwalzin na lan moto yayi letikol zinro zango fijin baro sa fituluro leja ai sa fituluro ngumangu letungu ja ta dan zuba nan zici zina duro wata yi shi nai dina da awa bolle yi norma shi dinai sa fitulur lejin lejin da kirma do lezi dare ram kanu jahannama idan na jawo sa fitilu kamzu yi lejin da kaudu kirmaro nu jahannama e dare e dille zina jo num nirdilan batirin wallahi awsha ko zina ba ala da su kam kirdi nu ya dia ada yero dia suro allan dia dumji kiji ba asalan mar kirmuye ba sa million lo kam dana man alama ku badi wono ide million da ya dia alama ku badi wono ala da su ala kirmusir man kamande andi a gozu an maro kamma num nirdiro yadam guptu dalil barodu tajirwa sha kozuna ba wande kamam dalilin ba dalilin fetagin yano wane kirdiyono wane kirdidu wanda gullubi tero ya tero dai shi ma duye fanje a wanzu sirna num nirdiro nozuna da ya arsha kirdini amma don ya kamma kirditu tajirwa sha kozuna ba hurkam diwar kwalzina rumiya wande shiro ya lulumi wanda karorin kujizu ni mumin ya ni imara ma wane sarbati ya faida ba sai su sai kan ro ya dime zum zu um sai an jimale aran godo ne ara sai shi muzuro kamla zaman royen ibada ma arari tama ana ro ashijin ba san biso nabcia kashi zuin alal kashi bukuna yin zori kama ya sai ro gawurjin ba yi kama gawurjin ba yi ha, ah, dan kan faida ba ya tawajuro kuru kamdu bai da arma amma Musulun kuru kamande grazan yi kinji arishin dudon har wulan kashi zuyin kinji in duro gawrin bashin da ayi da yanzu shiro kurman yi yake shidon kuma ya kaman gawar gawrjin basina ma dayin tuna ma da ciran da ba samma ban nan gana wani kuma shidon gawr shiro gawrjin basina ma da sha zannaro kikin nan da ya iran badiya armar kamshi motin idiyar kwalzina rumiya gratis digi a mashan jimalle ala sha shi mozu ala sha sa-asa nduma duno nadi ya kozi nyirun ma arma mumi no kalama rumi da rajiya na dama nonun ba mara kan gai mala sallallahu alaihi wasallam ya guljin kan me yan zana ma, kala ayyula yan zana musulun da ya sidin lan ayyarzu ayuwazu shafi habba shin shale zutukan marajin inye kinzirama ya shi ba ti inye dukan zirama a wurajin na dina kwaljin ba sai shi a wushi ba da sha kamar ya rizabciya wani wallahi dina kwallon ba sai kamar ya shirin ya rizabciya ne da ufa ne min manyan goro sukin annan kadar kam diyar kwalzina rumiya shan jimalle ala shashi gulli. ala ashirar zafi ala andiru Imana da ziro kamar da yawon gobe isar mi hafiyar na roma zaure zaukan nuru sa kam kan nuro tikiya sididoi nan nabcir kilan zide azau zaude azau fuwan gawa kumburma wafira samma azau lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun kamande samiyan zan kamo azawi kirindu kokontin sidiyayen azau, kuru azaw nya dirizi kiltina kurun gommale ya azaw kawsiya alktinaman man kasuru gozai kausha kawsha man mumusi asral maro rama aw kasuri dina sammai ke die shin mushin ba adaro shaka mai cido kuruka jimari shiro tukuni sha programming tiri kuma dai alaksu kwaltina biya jinan ne jinan ne yillu ne arshi maciran zo dai a wani lamar kutuwa mare muku zura da ga miya zoro bu kutuwa ala ashira da mukunzaro gawro ciraɗoyi nase an andi a sarino ala ashira zakse kan zow ala ashira zakse shima kabandi wani qad da lakum misal dirocin hayaro ñandiro walji ayatun alama ñandiro alama ya aɗa misal da waljin mana ayar waljin aya don yi muminar kala kirdiyan gallabteno waljin gon yero misaliyar fifi atayni kufu indi iltakata kila killara nganji killara kiriwro fi'atun tuqatiru fi sabilillah kubu fallu ala nankaro karo kiriwri sidin wa ukhra kafira shi fallul kirdi adin ala kiriwjin yarawnahum mithlaihim imma sandikir diyar mu'mina das kawsaya kawsar rasulin aw mu'mina kirdiyade saya kawsar rasulin arfutu malamai gudan ra'ayal aini kurushin min diya wallahu yu bi nasrihi kaman dai بانا زلان دنوازين من يشاو كم سرادما إن في ذلك سرعة وقلتنا أجيلا مثالتنا أجيلا كمان ديونو لا عبرة أو دي مثال قتيم بيجي أو آية قتيم بيجي لأولي الأبصار أم دي بصيراسة نعم لله تحب الشعوات من النار النساء نعم. والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفدة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير kamande andiro wono daji awa tulurlan liman kabatkata dinar raliula fur mana aukun baye dabba nyamaya da ya ade mafai da kulo ya aukulo zuyyina nasi amsuru zaituna karun zara kirtuna hubbu shahawati kraudoi aw shahawa shahawa shahawa karun zara kirtuna minan nisa'i kamwaye hubbu shahawati minan nisa'i am surin ya shawa nan karun yar sadin niya adinin lambi zaba a wagarin lambi zaba biya kabudura kana shawa kan za da hata a an gimma ya a a kim zirin ganya leti zirin ganya kime ya, bukalur ya data ya gurzam ya shawa ar nan karun ya shi asalin maro a wagari adinin da kula shi ba kan gaya mara sallallahu alaihi wasallam a tana ar samma shilan ba kamun yajin ma maslaha nan karun tawadru shi adam mana kamar da ya shiro kamura hubbiba ilayya min dunyakum an nisa gulzina dinan dona wurata kirana ya suran kamu yembeji kawdi yembeji amma wa jirin yin norma ma daga kin ga mala daga dan gade cha kuwa shawa basnan kar kamun yajin ma kuwa san yazina yanda aisha radiyallahu anha shirun zulon kiriya ko surodin gabsira san sai yan yajin jaman zida a'a kamudi zabu na nan karo sha islamu girtu nan karo faida ala nan karo sai yan yajin la musulun za nan karo awla faizi nan karo sai yan yajin kiliya kirfar kolon yazu amma ni shawa nan karo dimin dubarin ya kiliya kirman ya nimi da yin yero tikrana adai dai walbanina adai makuruduri kamla kamula din zayitin ai kamun zayito <coughs> kamun zayitin gilan bai diwin beji kamun adin maro wallono kamum ngila ta wargi kamu kalu kartuno zina rollono buri detuno zina la kalu kartuno zina guntin ya bor da soka kallo tare dia mana mar tani biya ni ya bor ar mar mare wonum num num karu num kanuri num gana shawnya ar mar mare ade num kanuri num shawnya ikirama amurin amrin ne min nan num kanu min shaunya na wanda kamu kalu kartun no zina guzayya buri detun no zina da ko zina dalin zira buri da jiribiro kujijiyaye kalu da kutuma na chanya guda wuto guda ringila da layi wano, guda armi wano, guda shinkawa wano, semo yano, amma kalu da fiziya ruma surorin shillowa root piyata rumin a yi ma'ana don ji ciramiya da yi biri da bai da zinya amma kalu duk ji wani ma biri da kutu ya yi guskunar waje ya gwani yi kam kapciya girmiya ka jiya ga mara guskuna karasu duk ji duk guskunar da gwai kutu ya shirin duk amma karasu duk ji nan kadura ya wanda ya kamo kartuno zina kalu kartuno zina shirin gulzaniya biri na zina na cayan ya biri da ya yi dejin ya biri zam jini ya yi biri dejin tara sa wa marasun yi raburi da jin kama wanda wasu wai duri zara rikon zana sai ma furi da zai garo garo shinkawan galo a da zai duri za su ya zo na sai kamu ajin ma kanu kartun no zina buri ya bore ku zina da yadda tun no zina ngila yaro ngila kwanza zana rokura ba jimi kwanzi ya sabsuna kuttu kwanze kuttunzu kiji kwanze nzu kamun ada yito wandiya ba zaye full nyoro yoro wanzina a wurin shiro full loaded bulletin kamun full loaded apison bai shiran amma malamin saman bai da ba yoro zaye ro wanzina amma kamun yi hamiya kan za da hata sifara bai kime bukalur data kafu sarsar tingirishin tingirishin ba duk za wanzu sirana amma adin ba au adin nin beji kalu kartun no zin kin jarai au kalu kartun no zina amma ngilagin ya kau ya kin no fallo kasaltin da ina alan kamunan zaiti mi ai zaiti mi ndamin zaiti min njokon jorokon daji adin da shi ma burun no wanzu wal banina dulilan zaito yaro zayituna kam laari durin zirin awulo sidin awulo sidin duri dilan yaro kaman de duri cha alar askrne wonde sandin awro dimi ajam nuin mare duri lan kam mi sidin gulcha jigiro duri lan awlo sidin nda awro gulo kam no zinai durin aulo jigiro tidin nam nam tongortin ay tongortin din atura tongor ko jin gulle me akanya to kortin la to kortin to kortir gi misalo durinzi indima ya kama fizin rafizin ausha da sa soliya za ya tabiya amsa ya soro durinzi guldar karun zai ala indima kuru sirana biya awro a su tuna mare jiri ala imeya yo ala ro waljiya ba ro waljiya ta wadura duririn nyama bulala an ngai rinan nambe su bulala ya gulimba ba min yasirin yasiriya suruka madin bukalurin yajin silmin yajin bud nyajin. yajin daifanzin duri ta sambiya duri tuskata duri larumiya nasara ya arafai duri larumiya bukalur duri larumiya ade duri tuskata da yin gimuri ala motar fizu suliyin da ya auloro ar samma duri zijin dinar fileturo na do ya aulo ada isari nambe duri lan aulo turi bai jinon gana do bular nyero gulimba waya bular gulimba ngana ramma mane no ne ya bor sudan da sai da arafar ma a caman da silmo laro wala da hanya suru najeriya a man bi wanda walƙadatir qadatir al liman da dinar radiula da rata shiro cistuna ma alƙanatir guti a dinar radiula cistuna ma sha sefin ginatina ma mina zahabi dhahabi wal fiddati dinar radiula ai kuro wala na dola pounds kawun don sabku godurin beji ngo kamawanum ngo pandum shawa ngo limannum wal khaylil musawwamati furradoy leza soluse makkalan dan kambudu mazene diri diri zer fo zer ba kuro na mato angala angala ngaro ngaro ko gumi wal an'ami dabba nyamai karimo so ngilaro so dimi so kayiso wal harthi kulwa bariya ngo faida kuloyi ba dinar ma mana na arkin zina mare liman nun beji kamuwa numa durin beji liman da jiri jiri a wamkin baye ya sirina dabba birinin beji kadda Ramatam duwanimin ramatam kamo yimin ngo kumbukuru ngo faida kurai an yama dinar ma allan daro kaman di wani zalika mata'ul hayati duniya. <coughs> awakum tuna arsan maso kiji pantu loktulai ga dinai da ya yoro nono kiji pantu loktulai ga dinai dajin baro waljin kirma an zana adu kamuwan zaye an makwalja liman zaye warata wuro kwalja fan za su yi an gari ta mun nafsai kamun za su yi kam garin ya zai armadiyar dinaro a wani kullum mamar ba samayyar ta hana yito e kawrlan ayun ya zuwa zu kiram an ma da jina yanin e lawu do. an mar cida herediye cida herediye cida herediye guntin cida da shi ma ya sarduin amma awagab suna samma ga wannan nafsai kan bajiya kan gayan Allah sallallahu alaihi wasallam ya e guzina a washa kawar sordin din limanza jamanza ciranza fa yarji'u ithnani wa'in didi waltai liman waltin amsha sha sa na yalla za duri za waltai shidan zuro kon zin gabcin a pima roko min bacci da am ma, ka zumu ma liman nima ka kadi aram karana ma awon ma tarkace ba da san ma film kullumi da yi wannan ya dina da ya balezi kirmai yan amya kirmai burodaran beji liman yan amya liman ganton burodaran beji kirmalimin amnya kirmalimin ko zana beji sawa kan gam ala duso kirmalimin ko zana ala nutun duso ko zana amma ron zagana kiran zarin dina mazayi kiran dan katu yi kiran dan auro sadin sawa kan gam gratin kiran da grazai ni ma wallan min anabari a kwale u jamangu gumara kana wuka ce jaman gu ba kamdirama kwale wura kawar zakira la karanja a wala dike burgetiye kolle ha ine alleji nan gawo zan an be run ina an bara so awra jiri adai cirma ba malam yahudi ai da yaro walluma malam dugu zaya ala ritama kiran za kamse notuma sirayin bono ya ibara sirin notu sirayin kuru kamso an jimaljin rogana kamso kasuru gozin kamso a sabsin am isayya salan shima malmu arma furawa mara asu zai ba am da ya sha daraja tilan gima arshi ma kirmalum do jiri sawaye sarna do amma da ku kirmalum de rigare ngade ngira ma da yambe sagduro le zain da yambe ji amma kiriyata ya ko shoron gugu ba awa kun duso maluma wazina ni maluma walimi ji mari mar walimi muko um katar waljin amma ramar waljin amma sabku min waljin jire gullimin waljin ndilamma ga yiro wallimin ngodonin ba giran gatan au alama zahir au alama grangatan manum ba nyiro sarnar mashilan zunimin nyar an goron baro nyano za manum baro noza ma malum mo malum guntin yar malum ma bi karabka. kanun ma sammai kildina awa zaman nuwa misali min zaman ya na karabka ka cin zama ba sunna kan gama be tarika kan zakan gama be sunna man jiri jiri tarika ne jiri jiri kada ragagi Biya malum guntiya samma kildina wandila na sha fallin ganzan go bulimi yanyi malum ma ala amnan karogo dimin kanga me diol gozinar goni miro wollo ma wallahi kalam waji qurya am qura azaw malum mir zawle irala kanga malai suru hadisan gozina im le rawaja am nuru fitiya tikiya kam rumin sha azibti die sukku kare suron zede diyar surin kare suro die gozina pomni dirizina kajin suro konnen shiro gozin ya in ha ñigiya sayinna shek ñigiya chek iidi ñigiya ustas iidi ñimaya andiro ala gayyo wonde alar ashiruyi dinan andiro gullimindi ka nodiro gujin tawodoro wurmade wumade bagoyin inidu gumare shek inidu gumare arama iidi wuma sayinna iidi ñeyiro gullin mar wurma Wande awo diwi diwi ngila diwoyi ndu ɓuuruma biya ru nduma ba kare suroye gongana fo minadi yan ru wuɗuma ru gele ayo wasu ñimaande a cumonimin ɗo aɗa yero a zawro gawɗo ceegol jin kuntu amuru bilmarufi wala atihi wa anha anil munkari wa atihi awo ngala diwo ammogullin amma da dikin ba sara ya sayo awo ngai diwo gulin dikin ba awo dibiro diya da min amma awo damminar woyin girantikira dikin Zahiru amaɗum eyi eh, ba naɗa num maɗum ba fitina kirmaɗum ba Wande mana azawe manazeya kasuma sayama chidama kamwa konga kirdiya munafukan da hano gulumi malum kilan zima kir malum zirfutu kin ga yamma sawa ya sadina rubin cido ma shesha azubtin duma kuru azawu zirka wakata azawu malum mirzau annan ka zurka sanum ni nabtum kir malum mirma nabtum cashan mai kal roga daro walle jinan junuma ro walzu jinan jutugu zaya wanda shawa mumi gini shawa da mamui kira ma kare fullo ci ma wanda gadero ka ringa min mumi mato yin gila da mabai kumbu kiji da mabai hato rahama garni ar san ma halal zusuna amma kirmalum ne kirmalum ne darajar rone ayi mara jire gulle amso an jimalle roga na ro walle kan ga mara roga nan zide kam shiro dinan talawa ba izu ni da muradin ya sha muko kan ga me su tayya ci sha zai shaziha le zufurtu kiskayin au na nafsiya tusen sidilan buji ba a fiwa ba tusen kasurun za gozayin har kan gaya mai waje a sarar bozil ya cin bata wuzin mura da zigal jin. har kan gaya mai fito sirrin dan an je kuyi halan ni kira ma shakko rumin kira gul awla gul mai allahu akbar zai kawar zai yiro yin dokar ma bidiya ma juyi na kawar zai awla zai tukan yiro shek sai tuka awla zai kawai kam na izi biya a sai na salamu alaikun alaikun salam mare ta yin na martini da muko musita murari na nyilan a wara gulja anaro ni riko da an bato ni media ayyero sha sori ingilan zirin gaisi dia a haima ba sha kam nimi ya fa zuro doje ni leni imla ya dozin ya yi mashuru ziyara ya dimin tarbalar amma da ku diye no yi sama diyan ba samma ana kala rogon yana ya na, shaggu ya na mu ise ni ya nyina marlin ba Nyiro hidima sadin ya ni amo hidima dimba Nyiro sadin ya ni tulum amo yimba malum rumin kam alari tamaginya liman jirwina zin be man suturu amo sadin ba wada shi kuna gu Za zaka suturu ne ya girazi am da yinno zaniro cin awa ba dinar karun diro kirtuna kira ko kam hangal gina ziro wolo ma dina matinan kira asadin kam hangal gina yadda ya gungo ndu soyi nduso ye adamaro ikhlaso sayiya gudu ne ni wazi dimin ma ala ala nan dikin na wanzu. ni luran karani min ala ala nan dikin na wolde lenma luran karani min musaba kara dimin matola anzarin la anzarin makka laron zarin ngila amma wonde luran da awai kuna fonde oya mu kwa da mbaro dimiya kira mu waji annan kaduro kasuma sayama cirama azawun zambe yede yasayya mal me yashiya azawun zambeji ade ronono kuru azawa marimir shi ma zau shi ma kamar da wani zalika mata'ul hayatid duniya. wallahu kamar da inda hunan zilan husunan ma'a mai da ti ma zanna zanna aya fu yara din bari ishe ya? kala zanna yadin dira kuma ya bayan sirin kun yi rawa da go kana imda kala yin mananyena kirmu yin mananyena cino leira ikla e yin manayina amma ande anyi yarin da bari har kaman de kadorjowa ande sam mazo ishe zanna dor gayeya suru zanna er ayi diaro dirnye dirnye dirnye dirnye ruye samma ya, dai kuru walti e luyen dai ka wande aboze ni dai grenyen ala ka wande Sadiya bari kala zanna en bayin ne bai tafsirin da duro ga aya insha Allah ala kaman da an da wuzu ala duro her kadarzu ala duro biwa ne ga wurzu ala din kar musulmi banazu ala yan da so ba an da so ga wurzu ala bulan da lardin da na tunire wai ta watsu kamla bulan da ada awlan kadujin tajruwan kadujin bejiya ala kaman da kurun zidiye kamla bula yarwa allan borno allan lamar kanu lantiriki allo ta asa suudin bejiro wallo ma sha baskune kamdo yin lamar karnu bannatina allo karun zuk jijin bejiro wolona ala sha baskune kamdo yin konu lantriki allo kaidu lasidin towa karai ar wurtur mukon za tamtam za waso ala awdunon za ko zana shiro gina ne kamdo en blandi ar kliwa napciya wazina amma bararo dabcin bunyi kintaro dabcin sayaro dabcin an bladiya ya naftaro dabcin bejiro wolona ala sha baskune kamla awran andiya kaduji na ala kamani andiya riwe ala lamine here galle kul huwallahu shi farkara nya tawassul di a wata wasul di ndu a shi nan kar di ndu shi ma nabtin ya ndu so karun zan a wasu ranar beji kam la kirme imagine kam la liman kam la kasun zubarati kam la cira kam la kamun ya imagine kam la turu imagine san makul wala shi barkaran ya tawassul di sura alal ala aw karun ne samma magan zuro auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya kamande nabtin dara awakarun den dana norma kamla karmaro biljin kamla gulzuko zina awara yana samma norma zitkawo manye ne zitkawo da adda yitkaye nilewa yan nilewa sade muradu heryen andero ye lamin de galle yin barra Allah nabtin de Allah wanda anda kullimi muradin de galle ya rabbal alamin ala andero bi wanda gawurne ana yinan kara audio na wanzu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh